muna yi tunanin me za ni iya taimaka ma yanki na wata ina ce yanki na karamar hukuma karamar hukumar katsina jihar katsina da najeriya abu mai muka bari mutum zai bari iban ko bayan rayuwar shi to irin waɗannan abubuwan nan tilas sai mun ta hatsi mu rika taimaka ma gwamnati kan mu da mu ci a dogara a rika ci sai gwamnati gwamnati ire-ire na da makamantan mu ya kamata mu hito mu dage damtse mu rika taimaka mu gwamnati ta hanyar irin waɗannan aika aikin alhairi kamar yadda ka sani dai yau da cikin ku Allah ga ku zo lamban dan lawan kuma ni ne dan lawan kuma da yadda Allah kamar yadda ka riga faɗi wannan project ne ke gare ni daban-daban a cikin lambun nan kamar yadda ka sani waɗanda ke akwai sun kai abubuwa guda shida zuwa bakwai amma yanzu cikin ikon Allah guda uku muke so mu fara buɗe su ba tare da wani ɓata lokaci ba abin da ke akwai na farko kamar yadda ka sani a cikin bangaren nan a cikin lambun nan akwai abubuwan da suka shahi wajen vocational vocational din nan mun yi ta domin saboda yara matasa maza da mata da kuma sauran jama'a na mutanen karamar hukumar katsina kai da najeriya ma baki ɗaya jihar katsina da najeriya baki ɗaya a cikin wannan vocational din akwai abubuwan da suka shahi computer engineering waɗanda za a koya ma matasa su ga inda za su riga da jikinsu da software abubuwa ne da yawa watan abinda nake akwai entrepreneurship watan abubuwan da za a rika sana'o'i ko yin fenti ne ko yin ruwa ne da makamantansu suna da yawa a cikin wannan bangaren wanda kuma da yadda Allah muna fata Allah zai ba mu iko ko ya ba mu iko tunda muna da lafiya muga cewa mun kamata mun yi su da yadda Allah shi wannan bangaren vocational kenan dama dai nan bangaren nazare primary da secondary school suna nan gihe guda yanzu haka firamare da nazare suna nan mun kusan yaya kuma yan firamare din sannan su zo ne secondary school bi kenan sannan kuma daga cikin wurin nan har ila yau akwai nan inda muke ciki cikin wannan bangaren ita ce wurin School of Health, Technology and Environmental Science. Ita wannan makaranta ya makaranta ce ta kiwon lahiya wanda kuma za a riga a ɗauka tun daga unguwar zoma har abin da ya sama duk za a ɗauki mutane a cikin wannan ɓangaren. Wannan ɓangaren nan kuma shine za mu ɗauki mutane tun daga nan karamar hukumar katsina da jihar katsina da najeriya za mu mun riga mun fitan arewa ko ina muna gaita mutane a zuwa gani kuma cikin iko allah seeing is believing mutum bai ya ko wani abu ban sai in ya zo ya ga inda da muke da abu kuma da yadda Allah mun yi classes din mun gama wasu da yawa mun gama su wasu ba mu ida ba amma yanzu haka muna da karhin daukai dalibai tun daga ɗari abin da ya kai dubu da za mu dauka duk a cikin makarantar nan waɗanda suka shahi wannan school of health din kenan sannan kuma 'yan kadiba bangaren ita kanta school of nursing and midwifery wanda wata muke son ita zamu da ta ma school college zamu da college of eh, nursing eh, and sciences wadda da yadda Allah ita kuma ita ce za ta kula tare da ita asibitin da muka yi asibitin nan da muka yi shi ita ma ita kanta asibitin nan mun yi ta mai gado 150 ma ne wurin mun yi ta kuma mun gani gashi nan ku da kanku in kun gani za ku ba da amsa akwai ta a ƙasa ba labari ba to wannan bangaren nan kura uku ne su mun yi ita school of nursing tana tafiya tare da asibiti domin ba ka iya buɗe school of nursing ga ka'ida da muka samu labari sai ka yi asibiti to mun yi asibiti so saura yanzu za mu kirawo a zo a diba a diba checklist a ga abubuwan da ya kamata a yi sannan muna da laboratory din da muka riga shi ma mun gina shi yana nan iyaka sauran sai finishing touches da kayakin da zamu zuzuba mishi har ila yau muna da e-library namu shi ma yana da haka jikin da muka riga muka sanya da su san duk wani department da ke akwai wanda aka ba mu ka'ida wanda wanda aka bamu dama mu riga mu yi tun daga jihar Katsina da ƙasa baki to su ma duk mun kiyaye waɗannan department din akwai su su ma ga sunan ƙasa duk muna suna nan muna da su haka kuma ita wannan asibiti din da kake ganin ta akalla cikin muna da amenity masu ɗaki kamar guda goma sha biyu sannan kuma muna da wajen inda za a ce emergency ne muna da ward ɗaya biyu uku wanda muka kammala su na maza da na mata da na 'yan yara sannan akwai opd sannan kuma akwai ɗakin tiyata na yanka shi in ka dawo ƙasa kuma nan wurin muna da wajen abin da ya shahi antenatal maternity and labor room wanda haihuwa ne da awon ciki da haihuwa a awon ciki da diba da kwantarwa da jikinsu sannan daga nan wurin kuma in aka diba a ƙasa ɗin muna da wurin ent ita kanta ent ɗin da ke wuri wajen abin da shahi kunne idanuwa makogoro da sauran makamantansu sannan kuma akwai laboratory shi kuma wanda kuma na wani dan su ma yan gwaje-gwaje waɗanda ake su ma mun riga mun su sannan kuma daga nan bangaren kima mun gina wurin da muka yi na wajen radiology wanda cikin iko Allah muna san su wannan radiology department din ta ce kanta ta kanta wanda da yadda Allah muna san mu kawo na'urori na zamani wanda za mu sanya da yadda Allah lokacin da shi sannan eh, mun hidda ga wani x-ray saboda shi ma irin gwaje-gwaje haka haka zalika daga nan kuma akwai wurin da muka ɗauka muka yi wajen sai da magunguna da maganin da aji magunguna duk a cikin asibiti din daga nan bangare kuma akwai wuraren da muka dauka wurin da za a ilika ko laundry ne da toilets din wuraren da sauran aikace aikace na wurin waɗannan gine-ginen duk mun hirce su wasu duk mun riga mun gama su iyaka akwai inda dai bamu ida rufiya ba wanda kuma da yadda Allah biyar sun zamu ida cikin shi don cikin aiki ake amma yanzu haka muna iya kwantarwa amma ba mu iya kwantarwa sai da ka'ida ta gwamnati abinda aka ce mai shi zamu muna biyayya abinda gwamnati ce a yi don kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma har ila yau kamar yadda ka sani ni ba layi na bane na kiwon lafiya amma mun yi tunani ko kuma na yi tunanin me za ni iya taimaka ma yankina. wata inda ce yanki na karamar hukuma ta karamar hukumar katsina jihar katsina da najeriya abu mai muka bari mutum zai bari iban ko bayan rayuwar shi to irin waɗannan abubuwan nan tilas sai mun ta hatsi mu rika taimaka wa gwamnati kan mu dawo mu a dogara a rika sai gwamnati gwamnati ire-ire na da makamantan mu ya kamata mu hito mu dage damtse mu rika taimaka mu gwamnati ta hanyar irin waɗannan aika aikin aikin alhairi saboda ita gwamnati aikin ya mata yawa kuma gaskiya tana neman tallafi tallafi kuma irin ta gane za su to mutane su kasu shagala kowa ya ruga shi sai dai a bashi kwangila a bashi kwangila a bashi kwangila wani tumbin gana kwangila ta riga ta kaura ana ba da haka ne ana yi to amma dai a ga wani abin da me ya kamata a taimaka mata ita mata ta san da su wannan shi ne magana ciki kuma shi shine tabbataccen zance to da Allah waɗannan uku muka ga mun yi su daga nan zuwa sabon wata mun kammala su muka zo muka buɗe. to nan ne kuma za mu kokari mu kira jami'an gwamnati da manyan ma duk mai hannu da shi wanda shahe gwamnati to za mu gama shi kuma a zo a buɗe mana a gani seeing is believing a zo a gani da yadda Allah to daga cikin waɗannan kuma akwai wuraren da su ba mu ɗauka ba akwai nan gehe guda akwai kamar school of higher education wanda muka ji shi ma affiliated with the abu zaria sannan kuma akwai school of agriculture wanda ita ma an riga an yi duk gine-gine mun yi su amma su ba mu taɓo su ba dan aikin yayi mana yawa amma muna ta lallaba hankali a hankali ba ga da yadda Allah shi domin wannan project da kaga ana yin shi na yi shi na hala shi fiye da shekara 20 kuma har yanzu ban gajiya ba duk abin da riga ne ina da wannan aikin na hankali hankali kai shi